assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to kamar yadda muka alkawarta cewa yau insha Allahu za mu gabatar da darasi na musamman game da abin da ya shafi ciwon zina zina ciwo ne ibn al-qayyim yake cewa duk cikin cututtukan da suke bayan ƙasa babu ciwon da ya fi wahalan warkewa irin zina ya duk cikin cututtukan da suke bayan ƙasa babu wani ciwo da yake da wahalan warkewa irin ciwon zina kuma babu wata cuta da take fatattaka al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin zina zina ciwo ne a cikin suratul ahzab Allah ya ce ya nisa annabi يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن استطعتن Allah ya ce ya nisa annabi ya kuma san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce lastunna ka adi na nisa matsayinku ba ɗaya yake da matsayin ɗaiɗaikun sauran matan duniya ba ini ta ɗaitun Allah ya ce amma in kun kiyaye dokokin Allah ai kun ga matar annabi Lutu matar annabi Nuhu da bata kiyaye dokokin Allah ba ji ta ta da wuta Allah ya ce lasunna ka ahadi minan nisa'i matsayinku ba ɗaya bane da matsayin ɗaiɗaikun sauran matan duniya Allah ya ce ini na amma in kun tsare tsoron Allah fala takba'na bil qawli kar ku dinga ya zancen ku in za ku yi magana Allah ya ce kar ku dinga ya maganar ku fayatma allazi fi kalbihi maradun har wadda zuciyarsa take da ciwo ya sa tsammani wa kenan mata Allah ya ce falatat ba'ana bil qawli kar ku dinga rereye sautin ku kar ku dinga rangwadi da maganan ku yayin da kuke magana da mazajin da ba naku ba me dalili Allah yace liyakko fayatma alladhi fi qalbihi maradun Allah ya har wanda zuciyarsa take da ciwo ya sa tsammani ko zai samu dama ne Allah ce to kar ku bude wannan kofa Ibn al-Qayyim yace babu wata cuta da take tsaitsaita al'umma kamar cutar zina cutar zina hatsarin zina ya shafi yara hatsarin zina ya shafi tsoffi hatsarin zina ya shafi maza hatsarin zina ya shafi mata hatsarin zinace zinace da mutane suke yi jama'a ya shafi dabbobi da ba mutane babu wanda zai ɗauki zina a matsayin sana'a salon rayuwa sai wadda ya yanke alaƙa tsakanin shi da wadda ya halicce shi babu wadda zai ɗauki zina a matsayin matsayi a matsayin salo sai wadda ya yanke alaka tsakaninsa da Allah wata rana abdullahi dan mas'ud hadisi ne da al-imam al-bukhari da muslim suka fidda shi yace ni na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah ayyu dhanbi a'azzamu inda Allah yace nufi ya manzon Allah a duk laifuffukan da ake yi wa Allah wani laifi ne ya fi girman zunubi a wajen Allah kala sai annabi ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya ma Allah kishiya bayan Allah shi ya halice ka shi kadan sa kuntu inna zalika la azim. Abdullahi dan Mas'ud yace nake tabbas wannan babban al'amari ne qultu yace sai na sake cewa manzon Allah thumma ayyu sai wani laifi ya biyo bayan shirka da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace an taqtula waladaka da kafu an yatsa amma ma'aka shine ka kashe danka don gudun kar ya abinci tare da kai a rayuwa ka kashe danka don kar ka dauki dawainiyar danka annabi da ya zo kwatantan sai ya kwatanta da kisan da domin a bisa al'ada ko 'yan fashi da makami da suke kashe-kashen jama'a su karbi dukiyarsu suna ɗauko dukiyar ne su kawo wa matansu da 'ya'yansu wannan kuma akan maslaharsa sai ya kashe ɗansa to kaga duk duniya ba wanda ba zai kashe ba ko annabin Allah ne abdullahi dan masud sai na sake cewa manzon Allah sun ayyu sai ne manzon Allah fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sun yi an tuzaniya halila ta jarika ka yi zina da matar makwabcinka duk laifin da za ka yi wa Allah a musulunci idan ba shirka da Allah ba ne idan ba ran wani musulmi ka kashe ba ba laifin da za ka yi wa Allah a ce laifin ka ya kai kamar ka yi zina a musulunci duk laifin da za ka yi wa Allah idan ba shirka da Allah ba ne idan ba kisan kai kai ba babu wani laifi da musulunci ya ambata wadda girmansa da muninsa ya kai kamar ka yi zina a musulunci yan uwa zina babu kyau ku guji zina zina babu kyau ku guji zina mata ku ji tsoron Allah ku guji zina zina fatattaka al'umma yake fatattaka wanda in ba Allah ne ya kawo mata ɗauki ba wallahi ba ta sake samun kanta a cikin warwala har abada haka annabi ya faɗa fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat nisa abinda ya fara daidaita banu isra'ila karshe sai da ta kaima ga nassofi cikin alqur'ani ta ko ta ina Allah ya tsine musu albarka annabi ya ce farkon fitin zina ta zina ta suka fara annabi yace kayi zina da matar makwabcinka abdullahi dan mas'ud yace fa anzalallahu azza wa jalla tasdika Allah sai ya saukar da ayoyi a cikin alqur'ani don gaskata manzonsa akan wannan fatawa da ya bayar alaihi salatu wassalam Allah sai ce walladina la yad'una ma Allah ilahan akar walladina la yad'una ma ilahan ce ibadun rahman bayin Allah mai rahama wadda suka yadda Allah shine ubangijinsu Allah kadai za su bauta wa babu abokin tarayya Allah ya ce la yad'una ma Allah ilahan akar ba sa shirka da Allah ba sa bauta ma Allah tare da wani abin bauta daban koma bayan Allah Allah ya ce ba sa shirka da Allah wala yaqtuluna an lati allati harrama Allah illa bil haqqi sannan ba su kashe wata rai da Allah ya haramta ba da haƙƙi ba kun ga ba sa kisan kai kenan Allah sai yace wala yaznun kuma ba su zina kun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da fatawa a wannan hadisin haka ayar alqur'ani ta zo Abdullahi dan Mas'ud yace Allah sai ya gaskata manzon sa akan fatawa da ya bani na la yad'una ma allahi ilahan akar Allah yace nagartattun bayin Allah Allah yace ba su shirka da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi sannan ba su kashe rai da Allah ya haramta a kashe ba tare da haƙƙi ba Allah sai yace wala yaznun Allah ya ce kuma ba su zina wamin yaf'al zalika Allah ya ce duk wanda ya aikata wancananka ma'ana ya aikata wani daga cikin waɗannan miyagun ayyuka ko dai yayi shirka da Allah ko yayi kisan kai ko ya aikata zina Allah ya ce yalka sama zai gamu da masifu da za su addabe shi wamin yaf'al zalika Allah ya ce duk wanda ya aikata wani daga cikin waɗannan miyagun ayyuka yalka a sama Allah ya ce zai gamu da masifu masifu da za su addabe shi jama'a za ku wallahi babu wadda zai ɗauki zina yayinsa ba rayuwa ba har mutuwa wallahi ba zai mutu mutuwan alkhairi ba wallahi har barin duniya ba zai bar duniya a ba'a ba mazinaci bayi kyakkyawan karshe mazinaci bayi kyakkyawan karshe yalka a saman Allah ce zai gamu da masifu za su addabe shi za su dabaibaye shi يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الله يقول كما إذا أن يتاشن القيامة ذا أنين كامش عذابه ويخلد فيه مهانا زي دوما أتكين ونر عذابه أتكين ولا تنسي بكسكنش zina gama muninta ya wuce duk yadda mutane suke tsammani alaji ka ga uwa uwa da matsayin da uwa take da shi akan ɗa bayan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya babu mai hakki akan mutum kamar uwarsa ka san matsayin dalilin da ya sa uwa ta wannan matsayi abin da ya ba mu uwa wannan kujerar, ba wai zallan nonon da ka shayar da ɗanta bane arma za ta iya aihuwansa yau ta mutu wata ka shayar da shi zai yi ko ba ba wankin kashinsa bane wankin kashinsa za ta iya aihuwansa yau ta mutu yau wata ta ɗauki ɗawainiyarsa har yanzu mai gida zai yi ko ba zai yi ba ba goyonsa ba ne ba goyonsa za ta iya aihuwansa yau ta mutu yau wata ta goye shi har yanzu mai gida matsayin da uwa ta samu ya kai wannan matsayin shine haƙuri da kai ta aike ka a gidan aure wannan kujerar duk duniya babu wanda ya zauna maka haƙuri da ka yi ta haife ka a gidan aure wannan shi ne matsayi na ƙololo da uwa ta samu wannan kwalalar a kanka don ne kai za ka yi zina da yar wani idan dai wannan gatan ya sa a kasuwa kake alfahari in dai wannan gatan ya sa a ofishinka kake alfahari in dai wannan gatan ya sa kake iya fitowa a cikin jama'a kai magana don me za ka yi zina zalaliyar wani don me ita za ka tauye mata wannan dama matsayin uwa shine hakuri da tsayi ta aike ka a gidan aure ba zina ta yi ta aike ka ba inda zina ta yi ta aike ka da ta tozarta ka har abada malam wata in lokacin da ta aike ka baban ka ma dukan kai ke yi hakuri ta aike ka a gidan aure ba abinda baka biya uwa da shi don ne kai baka dinga bin ƴaƴan mutane kana zina da su abinda aka maka na gata a gidanku kai baka so ita ma wannan yarinyar ta samu wannan gatar ƴaƴanta su samu wannan falalar matsayin da uwa ta samu na kololo na falala a kanka shine aihuwanka da ta yi a gidan aure malam lokacin da ta ɗauki cikin wata ko abincin da za ta ci a gidan babanka babu kai baka sani ba haka ka yi haƙuri ta daure ta aike ka yau duk inda ka je za ka yi alfahari ka ce ɗan ke ɗan gidan wani ne inda zina sai ta aike ka da ta ba ta maka rekod duk wanda kaga yana harkar zinace zinace so yake ya jefa waɗansu al'umma a cikin wannan bacin zuciya ya jefa su a cikin wannan da. shi yasa idan ka dubi alkur'ani yadda Allah ya yi mu'amala da mazinata ya sha bamban da yadda ya yi mu'amala da kowane mai laifi eh. duk hukunci a ƙur'ani idan Allah ya zo zai yi nasku zai shafe wani hukunci a canza da wani hukunci to za ka samu galibi wadda aka shatan wadda za a kawo ya fi shi sauƙi. satin da ya wuce ainihin karanta ta kaba da shekara guda Allah ya ce kowace mace kai sai aka shafe aka mai da shi wata hudu da kwana goma to mijina shi da aka shafe na shi kara azaba aka yi aka yi a farkon al'amari idan an kama mazinaci ko aka kama mazinaciya ko aka kama mazinaci da mazinaciya hukuncin da Allah ya musu shi ne a kama su a nemi ɗaki a kure su Allah ya ce kar ku buɗe su sai ran da suka kwanta da Allah ku akbar Allah ya san mazinaci idan aka kama mutum mazinaci farkon hukunci a musulunci da Allah ya mutu yace ku kama ta ku kure ta idan babanta bai da lafiya bai halatta a buɗe ta ta je ta duba shi ba. in kaninta bai da lafiya bai halatta a buɗe ta ta je ta duba shi ba duk matsayin zumunci a duniya Allah ya ce ku kure ta kar ku yadda ku sake ta Allah ya ce sai ta mutu shi Allah ya san دليل من فايش أفلس والتي يأتي من فايشة من نسائكم والتي يأتي من فاحشة من atina alfahisha fahishata min nisa'ikum Allah yace waɗanda suke zakke ma alfasha daga cikin matanku ma'ana ma'ana waɗanda suke zuwa su aikata zina daga cikin matanku fastashidu alayhin arba'atan minkum Allah yace to ku nemi shaidu hudu ku kafa akan tabbatar da cewa sun yi zina dama shaidun zina shaidu ne guda hudu fa in shaidu Allah yace idan shaidun nan suka tabbatar da cewa an kama waɗannan matan sun yi zina fa amsikuhunna fil buyuti Allah ce ku tsare su a cikin gida hatta yatawaffahunna al maut har sai mutuwa ta zo ta dauke su aw yaj'al Allah lahunna sabila ko kuma Allah ya ba su wata hanya ta hukunci ba wannan ba Allah ya ce ku kama su kore su kar ku bar shi yawo a cikin gari wallazani ya'tiyaniha minkum wallazani ay azani wazaniya Allah ce da mazinaci da majinasiya wanda suke zakke wa zina a kama su fa azuhuma Allah yake ku cutar da su ku ɗebi ruwan kwatami ku kwara musu ku tsarta musu yawo fa azuhuma Allah yake ku cutar da su babu inda Allah ya zo magana akan mazinaci ka samu sauki akan maganar fa azuhuma Allah yake ku cutar da su jama'a duk abin da aka ma majinaci. duk abin da al'umma tana mazinaci wallahi ba ta rama abin da ya mata ba duk abin da aka ma mazinaci wallahi ba a rama abin da ya ma al'umma ba idan aka kama mazinaci ya yi zina aka kama mazinaci ya ta yi zina malam duk abin da aka musu wallahi ba ku rama abin da suka muku ba da Allah ya zo shafe wannan hukuncin sai ya shafe da na cikin suratun mu الغالية والله كلما حجا من ولا تعبد الله بما في الله إن واليوم الآخر طائفة من المؤمنين عبد الله بن عباس ma ba kala ko na ta da yi ne ce mana kuzu'an ni kuzu'an kuzu'an ni kuzu'an ta Allah na ku da hadan Allah ne hatta yadda ba ku ne lawu aw yadda Allah na ku ne kuna ta gida annabi ku ga hukunci ku ka a kan ba ta da kan ta Allah na ku ne kuna ta gida Allah ya bayar da ku ta hukunci الزانية والزاني الله يتمنى sai a kamara da mazinaciya domin mazinaciya ita ce umar kamari ta mace a kan abin da shafi fajiri kulla wajibin ne mu ne a gaza Allah yake fajiri kulla wajibin ne mu ne a gaza min ma ne a gaza Allah yake ku bula ne kowane daya daga cikinsu guda da Allah yake wannan shi hukunci na waɗanda ba su yi aure ba بمن يتقول أنه مؤمن أن جعل الله لهن سبيلا تجعل الذكر بالذكر دلب منها وتدريبها والطيب بالطيب دلب منها والرجل الذي يسوى الرجاء عظيمة جوات الرجاء عظيمة إذا لم يجرى أمس بولا لا تريد أقول فأنا أقول لا كلام wanda ta taba aure da wanda ya taba aure a yi musu gura na gari su kula a yi musu jama'a lokacin da za a yi wani Allah ta yi wala ta hukum bi ma ra'abatun bi ne Allah ya karɓe musu ya kama a cikin addinin Allah إن كنتم تؤمنون بالله وإن كنتم تؤمنون بالله ولا تأخذكم بما تأخذ به إليه أنا يجي كيف يرجع توسينسو يرحمه أجد أنزل نسو الله يسمي شهر ولا تأخذكم بما تأخذ به إليه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أنا يجي كيف يرجع توسينسو يرحمه لو تسمي أجي هنا لكم ولو تسمي أجي لكم Allah ce in dai addini ya so shi in kun yi imani da Allah da ranar alkiyama wal yasad al-aruma qa'ibatan min al-mu'minin sannan a samu wajen su yanki na mu'minai jama'a daga cikin mu'minai a yi gangan Allah ya faɗa ko a da yadda za a buɗe musu ko kuma yadda za a yi musu da kuma da ba wanda Allah ya faɗi wannan duk abin da za a kashe ko za a yanka annabi ya ce a wata kan mutum أيام العيش ما لا يكون منه فتش ما الفتين الله يتأمنش rami za a je a tona a zura shi a ramin sai a daɗe shi rabinsa na bisne rabinsa na waje sai shugaba ya ayyana waɗanda za su jefe shi sauran jama'an gari sai su yi dandaso a zo ana kallon sa ana jifa idan wani ya jefa sai ya fasa mishi ido sai tausayinsa ya kama ka Allah ke kai ma ka za ta sami ka a ranar mana ka koma ka yi tadabburin alkur'ani ka tuna yadda Allah yake ar-rahmanur rahim kan wafi wata sai tarbiyyar mutuwarka Allah ya kai ta mutum ka duba tausayi na Allah wani mutum ne aka ce a jefe shi an fasa mishi ido ko an fasa mai fiska ko an fasa mai hanci da dutse sai tausayinsa ya kama ka Allah ce kai ma ka yi mishi laifi tausayinsa zai kama ka ne don baka san me yake muku a cikin environment jama'a muna fahimta ku kar tausayin ya kama ku idan an zo ana jefa mazinaci idan da za a jefa a jefa a jefa a jefa har san kenan sai ya kwanta kamar ya mutu idan aka zo za a cire shi sai aka ga ya motsa to ba cire shi za a yi a bar shi ya karasa ba duwatsu za a sake ɗiba a ci gaba da jifa sai ya karasa ko hannunsa ya motsa duwatsu za a sake komawa a ɗiba a yi ta jifarsa har sai ya bar duniya jama'a wannan hukunci kawai da Allah ya yi wannan ko kun san ba karamin fajiri ba ne ba karamin fajiri ba malam ba fajina ba ba fajina ba kazafi wani ya jefi wata da zina wani ya jefi wani da zina sai aka ɗauko labarin aka kawo muku sai kuka yaɗa shi kuka tattauna wannan ƙazafin kuma kuka watsa shi Allah yake a cikin ku kowa a mai bulala kamar kai ka san dalili wannan yarinya da kuke maganar zina zina zina a gefen nan ta ne muku daɗi uwar wasu ce wannan maganar ku zai iya hana ƴaƴanta sakewa a cikin gari zai hana ƴaƴanta sakewa a cikin gari Allah ya ce wala ta akuskun bihi ma ra'abatun fi dinillahi kar tausayin su ya kama ku cikin addinin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la shar'a ma ta'ifatun min al mu'minin ibn al qayyim yace abubuwa uku Allah ya hada musu abu na farko yace a jefe su mafi mulin kisa daga cikin kisa da za a yi wa mutum na biyu yace kar tausayin su ya kama ku na uku ya ce yadda suka ɓuya suka yi zinan a gayyaci jama'a kowa ga hukunci babu wadda da aka zo mishi haddi Allah sai a haɗa mishi wannan hukunci abu na farko kar a ji tausayinsa abu na biyu a tara jama'a su ga haddin abu na uku kar kuma tausayin kowa ya kama shi zina jama'a haɗarinsa ya fi kowane irin haɗarin laifi a cikin al'umma shi yasa da Allah ya zo a cikin alkur'ani sai ce wala taqrabu zina wala taqrabu zina innahu kana fa'ilatan wa sa'a sabila Allah ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina ba cewa yayi ba kar ku zina hanyar da za ka yi kiliya da zina Allah ya ke karka da shi da ya yi ka shi yake baka wannan shawara shi yake baka wannan umarni wala taqrabu zina Allah ya ce kar ku kusanci zina ba kar ku yi zina ba inda za a samu ɓarɓashin zina Allah ce kar ku yi kusa da wannan wajen inna hu kana fahishatan wa sa'a kabila? Allah ce zina alfashat Allah ya ce hanya ce mai muni ya kunana a ce rayuwar mutum tafarki ne na zina tafarkin ya yi muni nasiha zuwa ga mazinata masu bin 'ya'yan jama'a ko matan mutane ku ji tsoron Allah ku tuna alaƙar ku da wanda ya halicce ku ku tuna wannan abun Allah ba su ku tuna inda ku ji tsoron Allah ba Allah ba zai ji tsoron ku ba idan ba ku ji tsoron Allah ba Allah ba zai ji tsoron ku ba idan ba ku bi Allah ba Allah ba zai bi ku ba ku ji tsoron Allah ku tuna tsayuwar ku a gaban Allah ku tuna matsayin amanar Allah na al'ummar manzan Allah a kanku mazinaci abu na farko da yake shi ne wani environment ne wani society ne wata al'umma ce yake so ya durkusar da ita kasa babu walakanci mafi muni da za ka ma ɗan adam a duniya kamar ka yi zina da uwarsa malam da a shigo gidanku ana maka jaji waɗansu jiya sun shiga gidan sun yi fyaɗe ma uwarka wanda a shigo gidan ana maka jaji uwarka ta mutu ya duk bai zuwa ta yaya za ka amsa wannan gaisuwa da a shigo gidanka ana maka jaje waɗansu sun zo sun yi fyaɗe wa mamarka wanda a shigo gidan ana maka jajen mahaifiyarka ta rasu ba walakanci a duniyar za ka walakanta mutum kamar ka yi zina da uwarsa ba walakanci mafi muni da zaka ma dan adam kamar ka yi zina da yarsa babu walakanci mafi muni da zaka walakanta mutum kamar ka yi zina da matarsa duk wanda ka yi zina da ita a duniya ɗayan ukun nan kai wani mutum ne zai rayu wata ilmi anguwa ne wata imanami ne wata ilmi kudi ne wata mutumin kirki ne bawar Allah a tarihi kai ake ka taɓa zina da uwarsa ko kai zina da yarsa ko kai zina da matarsa ka san waɗansu zinan da matan aure ma suke da matan aure suke malam ka tuna ran da matar aure za ta kuɗa riganta a gabanka ran da matar aure zanin da za ta cire ɗin wani ne ya tsaya mata shi yake ba ta magani shi yake kai ta asibiti in kanta na ciwo ta zo ta biya shi matar aure ta kwaɗe suturarta a gabanka wani da da matar aure ce a hadisin muslim annabi ya ce wadda ya zina da matar aure idan an je an tsaya a filin alkiyama bayan an mai hisabi an tara ayyukansa na lada da na sharri sai a kira mijin matar a ce mishi wani ya yi zina da matar ga ladansa ka ɗebi abin da ya maka ka bar abin da ya maka annabi sai juya ya kalli sabansa yace kuna tsammani akwai abin da zai rage mishi zama mun fahimta to wani zinan da matar aure ke ku tuna cin amanar al'umma da kuke ku tuna irin bata tsatso da kuke yi a tsakanin al'ummar wannan yarinyar wata ran za a zo a wayi gari ita ma da jikokinta a garin nan malam duran da fitina ta taba zina yau tana da ƴaƴa da jikoki wallahi sai ta ji kamar ta kyasta ma kanta wuta a kutuba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na ban kwana da al'ummarsa Allahu akbar sai lokacin da ya tsaya a arfa yi wa mutane wa da za a tafi aikin hajji ya ce ku biyo ni mu je mu yi aikin hajji ku zo ku ga yayi zan yi aikin hajji ya ce wataƙila ba za mu sake haɗuwa da ku daga wannan karo bayan an yi aikin hajji annabi na arfa ya tsaya ya ma mutane kutubobi malam daga cikin kuɗubar da annabi ya rufe wannan aikin hajji da shi ya ce ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu ya ku mutane annabi ya ce inna dima'akum ku sani jininku wa alwalakum da dukiyarku wa arabakum da mutuncinku haramun alaikum kar ku da ku taba haramun ya kan juna ka taba mutuncin wani ka taba dukiyar wani annabi ya ce inna dima'akum wa alwalakum wa arabakum haramun alaikum ku sani jinin dan uwanku musulmi dukiyar dan uwanku musulmi mutuncin ɗan uwanku musulmi haramun ne akan ku annabi sai kar wani ya taɓa mutuncin wani wani taɓa mutunci ne mafi muni a duniya kamar a ce maka yarka ka tayi zina ibnul qayyim a cikin adda'u wadda yake da labari ya zo maka an yi zina da yarka ya ce gwanda labari ya zo maka an farɗa yarkan an kashe ka alaji da yau a zo maka da yarka ana cewa ga wani ya yi zina da ita gwanda a zo da ita mota ya buge ta saboda an sa mata wani dotti a mahaifarta dottin da ba a iya wanke shi an sa mata wani dotti a mahaifarta dottin da ba a iya wanke shi hmm? ku tuna bayin Allah ku tuna amanar mutane da kuke ci ku tuna amanar mutane da kuke ci ku tuna amanar ƴaƴa da kuke ci waɗannan yara da kuke zira da su za su zo su aiki ƴaƴa za su yi jikoki ku tuna walakancin da kuka ma ƴaƴansu da jikokinsu abu na biyu cutar da al'ummar gaba ɗaya al'imamul imam munzir ya fidda hadisi malam albani ya inganta shi annabi ya ce اذا ظهر الزنا اذا ظهر الزنا في كون فقد أحلوا بانفسهم عذاب الله النبي يقول اذا الزنا تبين اذا الزنا تياتوا اتكم ونوسو متعني اذا ظهر الزنا في كون اذا الزنا تياتوا تبين اتكم متعني a ahallu bi an anfusihim azabar lahi annabi ya ce wallahi sun sayo azabar Allah da kuɗinsu. idan zina ka yaɗu wani na zina a waje kaza ana zina a waje kaza ana zina annabi ya ce wallahi mutane sun lana kuɗinsu sun sayo fushin Allah sun lana kuɗinsu sun sayo azabar Allah makarsu abdullahi dan masu ya ce ma zahara zina fi yi ƙarya babu dama zina ta bayyana ta yaɗu a cikin wata alƙarya illa a zinallahu bi halakiya fati Allah ya yi izinin halakar wannan alƙarya ne ma zahara zina fi karya ya babu yadda za a yi zina ta bayyana a wata alƙarya zina ta yaɗu a cikin wata alƙarya illa azinallahu bi halakiya fati Allah ya ba da izini kasan alƙaryar ya mutu amfani ya daina albarka illa azina Allah bi albarkan aure ya fita daga cikin gidajen aure illa azina Allah bi halakiha albarkan yara ya fita daga cikin su albarkan kasuwa ya kare duk alƙaryan da zine bayyana a cikin ta annabi ya ce Allah kan kan ba da izini mahalakar wannan alƙarya kasuwa ta lalace ta gagara albarka noma ya lalace ya gagara albarka yara su tashi babu albarka aure ya zama babu albarka to wannan daga cikin abin da mazina take haifar ma al'umma abu na uku mazina ci ba shi kake ci ba shi ba shi kake ci al'imamu shafi'i yake zina ba shi ne masu biya maka ƴaƴanka mata imamu shafi'i yace zina bashi ne in kai ka ci bashi wa zai biya bashi yake ƴaƴanka mata da ka haifa su da su biya maka wannan bashi Imamun shafi'i yace idan kai zina da dirhami dubu to kai in an zo yi da naka a kyauta da a yi wallahi ka duba irin zinata-zinatan da ake yanzu idan ka kasa 'yan mata da suke zina kashi goma kashi bakwai wallahi kyauta ake zina da su to shekarun baya da suka shuɗe baka isa ka yi zina da karuwa baka da kuɗi ba to yanzu 'ya'yan galibin waɗannan sun zo suna biyan bashin ne Allahu akbar firasa ta bayan Allah kenan imamu shafi idan ka ba da dubu goma kai zina to kai idan an zo zina da ƙarka ko naira goma ba za a baka ba domin biyan ba shi za ka yi katina katina ɗan matan da kake bin kansu katina yaran da kake bin kansu ka tuna matan da kake bin kansu abu na farko ka duba musifar da za ka jefa zurriyarsu a ciki abu na biyu ka duba musifar da za ka jefa al'umma a ciki abu na uku ka duba musifar da za ka jefa 'ya'yanka mata a ciki domin su za su biya maka wannan bashi za su biya maka wannan bashi wallahi tallahi sai ka biya wannan bashi imamu shafi'i ce kuma 'yar kamace ita za ta biya wannan bashi Allah ya samu da shi abu islam ke cewa mazinaci babu wadda ya rena Allah ilin mazinaci cikin littafin al'aqidatu awwalan law kanu ya'lamun yace matar nan baka so ubanta ya ganku baka so mijinta ya ganku ba ka so ɗanta ya ganku amma wadda ya halitce ka ya halitce ka shi ba ka damu ya ganku ba ya ce wannan karantar da Allah ne karantar da Allah ne in dai mijinta kana ɓuya ya ganka ɗanta kana ɓuya ya ganta mahaifinta kana ɓuya ya ganta ya ce amma wadda ya halitce ka ba ka damu ya ganka ko kare ganka saboda haka mu yi kokari mu kiyaye mutuncinmu da addini haɗari ne jefa rayuwa ne a cikin halin kakanika yi jefa zurriya ce a cikin halin kakanika yi jefa rayuwa ce a cikin halin kakanika yi jefa zurriya ce a cikin halin kakanika yi don Allah don Allah mani da mata don Allah masu bibiyan 'ya'yan jama'a don Allah ku ji tsoron Allah ku dina don Allah ku ji tsoron Allah ku tuba ma Allah don Allah ku tausaya ma al'ummar ku don Allah ku tausaya ma al'ummar ku don Allah ku kawo ɗauki ma addini wannan tafiyar wargaza al'umma take saukar da kushin Allah da azabar Allah take nasiya ta biyu zuwa ga sumata abdullahi dan masudi idan mace ta kan zina in an ba ta duniya da abin da ke cikin duniya ba za ka yi zina ba zinan yamace zinan yamace abu na farko da yake haifar mata warware mu baya arkane da manzan Allah daga inda mace ta yi zina ta warware mu baya arsa. Allah sallallahu alaihi ka warware mubaya'ar da yi wa Allah za ta ji za ta bi hmm. ai mubaya'a wa manzon Allah mubaya'a wa Allah hmm. innal ladina ma innama yubayyi'una Allah Allah yake waɗanda suke maka mubaya'a wa Allah suke yi wa idan mace ta yi zina mata ku ji idan mace ta yi zina ta raba gari da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don ta warware mubayarta da ke tsakaninta da annabi Muhammadu hadisi ne imamu tabari ya fitar da isnadi ingantacce na na Aisha tace lokacin da aka zo ake mubaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga dandasan mata su ma sun zo mubaya wa manzan Allah annabi har zai karbi mubayar su Allah sai ce a'a kar a karba ga waɗansu sharuɗa a gaya musu idan sun yadda sun karba da waɗannan sharuɗa Allah ya karɓi mu baya asu in ba su karɓa da waɗannan sharuɗa ba Allah bai karɓi mu baya asu ba wacce kuma ta karɓi mu baya a da waɗannan sharuɗa ka je ta warware wani sharaɗi daga cikin waɗannan sharuɗa ta warware mu baya ar da kai wa manzon Allah na Aisha tace sai ga mala'ika jibril da ayoyin karshen suratul mumtahana Allah ya ayyuhan nabiyyu يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يحسبن بهتان يفترينه بين الله أكبر الله إن الله الله من ذلك الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يسير إذا جاءك المؤمنات يبايئنك idan mata mu'minai suka zo za su maka mubaya'a Allah ya ce kaɗin baya a su ala Allah mu na billahi shay'a akan sharaɗin da za su shirka da Allah da komai ba idan ta je gun boka ka warware mu bayan aka da manzon Allah ya ayyuhan nabiyyu Allah yace ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idza ja'aka almu'minatu idan mu'minai mata suka zo maka yubayi'inaka za su yi maka mubaya'a to ka karbi mubaya'a su akan sharadin Allah yushrikna billahi shay'an ba za su shirka da Allah da komai ba wala yasrikna kuma ba za su yi sata ba kaki abin hindu sarki manzon Allah ni dalili na Abu Sufyan yana da ƙuran abin hannunsa bayi bani abin da zai wadace ni da ƴaƴana na girki shin zan iya tsakura a bayan idonsa in ƙara annabi ya ce eh bi ma ki wa baniki saboda ta ji daga cikin sharaɗin mubayar akwai saka inda aljihunsa ta sa hannu ta cire kuɗinsa ta warware ta da manzon Allah ala Allah ya shirka billahi shay'an akan ba za su yi shirka da Allah da komai ba wala ya shirkna ba za su yi sata ba sai Allah ya ce wala ya zina kuma ba za su yi zina ba zina warware wannan mubayar ce zina warware wannan mubayar ce wacce ta yi zina ta warware mu bayar ta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta warware mu bayar da ta yi wa Allah akan za ta ji ta bi mata ku ji abu na biyu duk wacce ta yi zina ta ɗauki takardun tarihinta ta mutsuka ta yadda shi idan mace ta yi zina ta mutsuke tarihin rayuwarta ta ji da shi idan mace ta yi zina ta yaga takardun tarihin rayuwarta نانا مريم عليها السلام ما مر عن النبي عيسى عليه الصلاة والسلام وترى وترانا كاتب الكتاب بغتشين مثلا سندا النبي زكريا يقول عليك انا ما مقرم كامل واذكر في كتاب مريم وقصور fil kitabi maryam Allah ce ka ambata wa al'ummarka kissar na na maryama a cikin alqur'ani idin tabarat min ahliha ai itazalat min ahliha lokacin da ta fita daga cikin jama'arta makamin sharqiya ta kama hanya ta yi can gabar ta fita daga cikin masallaci fattakazat min dunihim hijaba sai ta shiga shamaki tsakaninta da mutane ma'ana har ta shiga wani wajen da ba a iya ganinta kana shiga wannan wajen Allah ce fa arsalna ilaiha ruhana sai muka turo mata ruhin ruh shine mala'ika jibril fa arsalna ilaiha ruhana Allah ce sai muka aiko mata mala'ika jibril fa tamassala laha basharan sawiya sai ya rikida mata a mata shi kyakkyawa sai ya nufo ta da ta ga wannan mutumin inda take ya nufo kalar sai ta ce inni a uzu bin rahmani in kunta taqiyan ina neman tsarin Allah da kai in kana tsoron Allah don Allah ka koma saboda ita ta san sharrin zina kawai da ta hango shi yayyo wajenta kala ta ce inni a uzu, birrahmani minka ina neman tsari ina neman kariya a gun Allah ya tsare ni daga kai in kunta taqiyan in kana tsoron Allah ta ce mishi malam don Allah ka koma don girman Allah ka koma Allah ku akbar saboda ta san tantin da zai mata ta san tantin da zai mata bayar Allah idan kika fahimci wani dan iska ne ko da a cikin anguwanku ne ko makwabcinku ne kika fahimci fasi ne ko gaisuwa karke bai shi da tsakanin da shi idan kika fahimci a makarantanku wani fasiki ne kika fahimci dan iska ne a anguwanku kika fahimci wani fasiki ne dan iska ne karki yadda ko gaisuwa ya shiga tsakanin ki da dan iska zai shafa miki wani kanti da duniya ba za ta iya goge miki ba ko gaisuwa karki bai haɗa kirshi ya yi hidimarsa ke hidimar ki ‘yan uwa muna ji?